Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya hawa kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ci gaba da tattaunawar da Madina Daura ta yi da kakakin hukumar kwastan na Najeriya wato jan Atta akan wasu muhimman batutuwa sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmed Kabara. Kana mu kawo muku sharhin jaridun kasar Ghana tare da Luan Muktar Abbas sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayan samarwa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da ɗaliban da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi. Shugaba Trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na fada White House cewa a kuma baza tsofaffin sojoji a ko'ina cikin makarantar. Za mu yi nazari akan wannan sosai. a wani lokaci trump ya yi tambaya cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar mutane kalilan suka daga hannuwansu daga nan sai ya sake tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba sai mutane da dama suka daga hannuwa daga cikin kimanin mutane arba'in da suke ɗakin da suka hada da ɗalibai da dangin su da kuma malaman makaranta da aka yi harbin. Trump ya kuma kira da a janye dokar hana ɗaukar bindigogi kusa da makarantu, ya ce gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayar wa mutum da bindiga, za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga. A halin yanzu dai jihohi 28 ne kawai na Amurka ba su ƙayyade shekarun mallakar bindiga ba. Fitaccen mai bishara ba Amurke Billy Graham da aka ɗauka a matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin addinin Kirista tasiri a ƙarni na 20. ya rasu yau wato jiya yana da shekaru 99. Graham ya yi fama da rashin lafiya cikin shekaru da suka gabata, ya kuma rasu a gidansa da ke Montreat, jihar Carolina ta Arewa. Ya jima bai fita a benin jama'a ba ko da yake ya halarci bikin cika shekarunsa 95 a watan Nuwamba shekara ta 2013. Graham ya shafe sama da shekaru 70 yana wa'azi ga sama da mutane miliyan 200 a ƙasashe 185 na duniya. ya shirya manyan tarukan bishara da ake kira Billy Graham Crusade da dubban mutane suka halarta. Ya kuma yi wa'azi ga miliyoyin mutane ta akwatin talabijin da rediyo da kuma tauraron ɗan adam. Billy Graham ya yi wa'azi a kowace nahiya ta duniya sai dai Antarctica kaɗai. Ya yi wa'azi da a kasashen tarayyar soviet kafin ruguje su suka rugujewar wato kwaminisanci ya kuma yi wa'azi a china da koriya ta arewa inda ya gana da shugabannin wato siyasar kasashen to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata gamayyar kungiya sama da ɗari biyu a sudan ta kudu tana kira ga kungiyar tarayyar afirka da al'ummar ƙasa da ƙasa da su ƙara matsawa ɓangarori da suke kai ruwa rana a sudan ta kudu ɗin lamba domin a kawo ƙarshen rikici yayin da ake shirin wani zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya a watan maris an tashi rukuni na biyu na tattaunawar da aka gudanar ranar 17 ga watan fabrairu a addis ababa kasar habasha ba tare da cimma matsaya ba yan gwagwarmaya sun fitar da sanarwa ranar talata suna kira ga masu shiga tsakani da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa da su sawa ɓangarorin da suka saba wa yarjejeniyoyin tsagaita wutar da aka sawa hannu a watan disamba takunkumi geoffrey lu duk kakakin dandalin kungiyoyin farin kaya na sudan ta kudu ya ce masu ruwa da tsaki a tattaunawar sun mai da hankali ne kawai kan neman biyan bukatun kawunansu gwamnatin sudan ta kudu da wakilan kungiyoyin hamayya sun shafe kimanin makonni biyu a addis ababa suna tattaunawa kan matakan shawo kan matsaloli da suka sa yarjejeniyar da aka cimma a watan agusta shekara ta 2015 rugujewa wadda ta ruguje a watan Yuli shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Ƙasashen Afirka yankin hamada suna ci gaba da kasancewa kan gaba a jerin ƙasashen da cin hanci da rashawa ya katutu. Bisa ga binciken da ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa Transparency International take gudanarwa shekara-shekara. Binciken ya yi nuna ƙasar Somalia ita ce kashin baya na tsawon shekaru goma sha biyu jere. bayan da cibiyar ta gudanar da bincike a ƙasashe 180 binciken ya kuma gano cewa sama da silisin kasashen da aka gudanar da binciken ba su samu makin da ya shige 50 cikin 100 ba inda aka ɗauki 43 a matsayin madaidaicin maki galibin ƙasashen nahiyar afirka ma dai ba su wuce maki 32 cikin 100 ba babu kuma wata ƙasa ta duniya da ta taba samun 100 bisa 100 ƙasar netherlands ita ke kan gaba a matsayin ƙasar da ba a cika samun matsalar cin hanci da rashawa ba inda ƙasar ta samu maki 89 cikin 100 yayin da ƙasar samaliya kuma ta samu maki tara. grace alheri abdu kenan ta kawo cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka kamar yadda muka fara kawo muku a cikin shirinmu na safe wato tattaunawa wadda madina daura ta yi da mai magana da hukumar kwastam na najeriya john atta kuma za mu tashi ne inda yake madina bayanin dokar da ta basu damar kama kayan fasakobi kamar motoci misali dokar najeriya yanzu ta hana shigar da motoci ta hanyar boda sai hanyar teku to kaga duk wanda ya ki bi kinga duk wanda ya bin hanyar teku ya shigar da mota ta hanyar boda ta hanya za mu iya kama wannan don ya rige ya karya doka sai mu kama in mun kama shi ma in mun samu mun kama shi za mu tsere shi kuma a kai shi a kotu a hukuta shi duk abin da alkali ya zanta ya zauna wani ma har ma ya shiga ya shiga bursuna kenan ita motan kuma ta zama ta gwamnati kuma doka ta ce a sadda ita ta hanyar gwanjo ta haka kuma muke to su abincin fa domin akwai korafi da muka samu cewa wani alal misali zai bar bauchi ya je kano sayan kaya buhunan shinkafa saboda shagonsa sai a zo tsakanin kano da bauchi sai a kama shi a karbe shinkafan a karbe motan abinda da nake so ki gane shine gwamnatin najeriya ta rige ta zubar da kudi da yawa akan abokansa gona misali noman shinkafa a najeriya najeriya nan fa allah ya albarkace mu da kasa ya albarkace mu da mutane kuma har da kudi da arzikin kasa ma da muke da shi me zai sa ma mu je muna shigar da shinkafa wanda ma ba mu san yanda aka, aka yi ta ba ba mu san ko targe ma ta daidai tana can amfaninta ma gaba da ta ta mutu kafin ma an turo mana a nan ba mu sani ba ko ma yanzu tankar ma guba ma muke saya a sunan shinkafa ba mu sani ba shi yasa goniti ta ce a daina shiga da irin wayannan shinkafa muna da namu mu saya namu don manomin mu su samu kudi kuma su kara irin kamar gonan shinkafa a najeriya ta samu inganci kuma matasanmu su samu aiki arziki kuma ta bukasa doka ta hana a shigar da wannan shinkafa duk masu zuwa wajen su yan fasakori su karba kayan nan za mu karba in kuma mu karba shi kuma ya nuna muna inda ya saya a sanadiyar haka har mu kama shi ainihin dan fasikorin kuma a haka kenan a ko ina kuke karba ba dole sai a boda ba number one mafari shine boda amma ko kin san cewa bodan mu da wuya yau mu buga kirjin mu ce bodan Najeriya gaba da muna iya ganin ta duk bodan mu na da fadi wasu akwai masu bin daji akwai masu hada baki da kuma 'yan Najeriya 'yan tsirarru wansu wanda su akidansu su ki bin dokan kasa suna nan masu goya musu baya a yanzu ma suna masa wayoyi su raba ma, irin wai na mutane aikinsu shine su na a kan boda su ga inda jami'an kosto suke tafiya sai su bugo waya ma yan fasfori a na gan su a nan kai ka nan ka biyo can to irin wayan nan sai su samu su shigo ba da sanin mu ba to yanzu in sun samu sun shigo sa a basu haka nan maganar motoci fa domin na samu labari cewa sakwata yanzu ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara haka ibadan ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara haka katsina ba masaka tsinke saboda motoci da kuka tara duk kun kwace su a boda wuri ya cika to wa'annan kuma ya kuke da su to ajiya wannan sabon labari kenan inda za ki iya je sokotun ibadan ko katsina yanzu tambaya ki ji ba za ki ji irin wannan ba domin rige mun fara wannan gonjo ta hanyar gizo tun watan bakwai na shekara da ta wuce that is um, july 2017 mun fara gwanjunansu kuma a yau da nake magana da ke an rige an samu 'yan najeriya dubu da shida wanda sun sun saya na motoci ko a sokoto ko katsina ko ibadan ko lagos so in kin je yanzu ibadan lagos sokoto ko katsina da ke fada ba ki gan su a nan ana auctioning to in dama in ana kama ne kawai a zuba to ai ma ba man gidan kwaston kaɗai ba za a rufe ma hanyoyin ma gaba da nagarin ta yaya kuke gwanjan nan a yanar gizo yawwa kin san da ake gwanjo a samai mutum a rubuta mai takada wato allocation kenan a bashi allocation ya je ya biya kudi sai ya doke kayan ya tafi amma ta wannan hanya sai muka gane cewan akwai ciwa-ciwa a ciki don hanyar ido ya san ido kenan irin in kin san wannan ko ki san wancan ko wannan babban mutum ne in yana ya san wani wani ya san wani ana iya samu to sai gidan kwastam sai ta samu irin zarge-zarge irin wannan har ma wasu suna ci ai a gonjon muna ba ma kanmu ne ko kuma muna ba ma matanmu ne ko kuma abokaninmu ne ko kuma manyan 'yan siyasa su suke samun wannan abu shi ya sa shi shugaban kwastam na yanzu wato colonel hamid ibrahim ali na retired wanda an san shi mai gaskiya ne mai son bin gaskiya ne wanda ya dage akan duk abin da za a yi ya zo ma abin da zai zo ma gaskiya ba wani son kai ko kana minista ko kana senator ko kana governor ko ka zama teacher na primary school ko labra inda a wajen colonel hamid ibrahim ali ritaya ne shi a wajensa daidai kuke inda a kan maganin gaskiya wai ita gaskiya ba ta san babba ba ta san karami ba To a gaida Madina da bakonta kafin mu ci gaba kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Kada a To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Jama'a masu rarwa salamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Sunana Usman Ahmad Kabara kuma ina tare da abokin aiki na. Ibrahim Jarmai. Mala Ibrahim ran nan dama an gama mun fita waje muna ta nuna nuna a bidiyo muka zo muka sashi a rediyo na yanda kasa ke iya samun eh. gata a Amurka da sauran kasashen duniya. Yadda ake nuna musu su ma daidai suke da kowa. Yawwa wurin buɗe kofa ne wurin shiga gini ne wurin hawa ne. Wurin fakin na mota. har tikiti ake baka an katar da kayan fashin a inda suka aje sai su tsara ka har ɗari biyar wani lokaci kwarai da gaske wayo Allah biyar eh. dala ɗari biyar malam da mai nawa kenan ga Najeriya fa a'a kai mun kuɗi ne fa kusan kusan kusan kusan dubu saba'in da wani saba'in da wani abu ne fa eh. kai kwai lalle da yawa kuma ka ƙara fakin ba <laughs> lallai kam <laughs> wa'annan mutane da suke da bukata ta musamman wanda zaka ga bai gani wani bai ji sosai wani mm. bai da kafa ne wani hatsari ma yana kasa din da sauransu mm. wani da shi aka haife shi wani shan inna suna samun nasarori a rayuwa yaya suke bi matakan da suke bi akwai su da yawa wato eh. ma akwai wani abu guda daya kafin mu fara mm. wato ita zuciya ko kuma in ce rayuwa ga baki daya in ce ya danganta da irin zuciya da mutum yake da ita irin yadda ya dauki kanshi irin kuma yadda ya sa abuwa a zuciya shi sosai wato misali hmm. inda ake cewa kamar ko in ce inda masu iya magana suka ce nakasa ba kasa ba wato yana nufin ba hoyi hmm. wannan kasa da ta same ka shikenan zuciya ta mutu ba mm. amma sun yi yaƙi zuciyar yanzu na ɗaya mm. akwai su ana Amurka zaka su da dama wurare wani ka gani na taba ganin ka da wani wato ka gane ɗalibi ne makaranta ya zo eh. amma da ya zo kurma ne fa da ya zo ya makarantar ya gama mm. sai suka bashi ainihin koyarwa a wannan makarantar kwanan nan ma na bai koma gida ba bai koma gida ba kace bai koma gida ba hazan ce ya bi zai koma kishin kasa ba yana to kuma in ya koma akwai kayan aikin to kaji kuma sun sun hazaka shi kai har ma sun tura shi Afirka ta Kudu ya je wani taro ya dawo sun tura shi ina ne wurare daban-daban to kaji kuma Za ka kwan muka magana da shi ce mun bai aure ba amma yana sa ran zai koma gida ya aure za mu tunda kaga shi kurma ne baya iya a ji mun hira da shi da baki da baki eh, tunda ba ganin mu ake ba misali eh, eh. a bari a irin sign language na yaran su suke yi da hannu da sauransu to za za ka binciko mana tarihin shi sai mu zauna mu ba da bayanin waye shi ya yake lalle za mu haka to amma kafin sannan akwai a gida fa akwai su da dama da wa za mu faru ga misali babban misali gwamnan jihar Nasarawa yawwa wato in ka ji tarihin shi ka ji mm. irin abubuwan da makaman da ya rike mm. da kuma irin ayyukan da ya yi gwagwarmayar da ya yi mm. sai abin ya baka mamaki wato usman ni wani abu guda ɗaya ma eh. wato da nake karanta tarihin shi na ji labarin an ce wai ai lokacin mun da yake NYSC wato bautar ƙasa eh, ko kuma yi wa ƙasa hidima har koyarwa yayi a government college to kaga ne kima maki <laughs> eh. eh wato koyarwa ya fi koyarwa sosai eh, eh. tunda kaga in aka ce da government college ka san makaranta ce ta lafiyayyu da wanda ma yake da bukata ta musamman kwarai da gaske to amma abin da ke faruwa kaga shi dai mutum ne da aka fi shi tun 1952 eh. sannan kuma ya yi makaranta firamare a wata makaranta da ake kira dunama ne ko dunama haka suke ce eh, makarantar na ga eh. firamare ce a lafiya wanda kuma ya zo ya tafi kyafi teachers college ai kaji kuma ma teachers college ta koyarwa ce ta koyar aikin malinta ce mafi yawanci a kasashen da aka ci gaba din nan mm. ka ga cewa kaga ai ya zo nan har DC din nan ya yi karatu a nan DC a Gallaudet University na gani lallai mutane masu bukata bukata ta musamman din nan mm. to yawanci akwai hearing aid so shi sa za ga sunan ba ma wani tashin hankali bane da mutum ba ji sosai ok wato irin eh, dan abin nan sai makalawa a kunne makalawa da kunne dinga kama kama magana idan kama magana to sama a ce babu wannan in dai shi ɗalibin yana da kwakwalwa zai karanta in ya rubuta eh. zai yi magana ya shi ai kai kana ji a kai kwarai. Eh, ka saurara ka saurara to za ka ɗauki abin da ka ɗauka ma'ana dai shine wannan bukata ta musamman din nashi na ko rashin ji ne ko wane ne eh. to bai hana shi ya koyar da lafiyayye ba saboda haka kai ka zama kai ne baka da lafiyar in koya tunda shi mai da kasa ne kuma sannan ya sa ka a gaba yana koya ma ya koya maka saboda haka ya shiga gaban ka to kaga wannan ma eh. wannan wani babban kalubale ne ga ainihin mutanen kwarai da gaske lafiyayye ma a ce a ce mai na kasa ya sa ka gaba yana koya maka to kai ba me zai hana me zai hana ba za ka miƙe mm, kai ma ya cika bai kasa ba to ka gani to sannan kuma akwai wani abu daya a game da kakamanta jami'a Ahmadu Bello ka san baya wancan Teachers College din ta eh. kafi ya zo kuma ya je Government Teachers College ka gane kamar eh. irin school of education college of education inda ake horar da malamai aka eh. koyar da shi a uyo can jihar ya yake na ko lalle ya gwagwarmaya to sannan ya sake dawa jami'a Ahmadu Bello ta Zaria Wale da gaske ya digirin shi a wurin ya eh. bautar kasarsa shine a lokacin bautar kasar ne yake wannan koyarwa da kake magana to to bayan wannan duk wannan abubuwan ka kamanta a ashe ya zo bayan ya gama wannan ya zo irin zaman kanshi din nan ma ya kafa kamfani ya kafa kamfani kwarai da gaske ya kafa kamfani nashi ne zaman kanshi eh, wanda tun a shekara 1900 ba shekara takwas, lalle haka ne ban fi shekara biyu a duniya ba <laughs> ka gani eh. to wannan kamfanin da ya kafa german mm. yawanci menene ake a wurin ne a kamfanin kamar na abu na din shige da fice shige da fice da kayayyaki amma na noma ne yawanci ko Eh, kayan noma ne agricultural abubuwa da eh. industries machine irin kamar kayayyakin na'urorin kamfanoni eh. aikin su kenan sannan daga baya kuma ya zo shiga harkokin ya hmm. ake ce musu na na property development property development wato harkar harkar dukiya ta ƙasa ke magana magana irin gine-gine gidaje ne kamfanoni ne irin wannan abubuwan kila a baka kwangilar ka gina to kaga wannan fa ita ma wata hanya ce ta kasa ba lallai kai wannan wannan ba karamin misali bane mm. ga jama'a da dama ka duba ga a ce maka wani ayyana da kasa mm. to wato shi kadai da tashi kama hanya tafi je da mm. nemo wadannan abubuwan da kanshi ba tare da sannan ha kamfanin shi fa ne yanzu da bayan yana gwamnan kamanta yana da kamfanin da Abuja akwai eh akwai shi Abuja a hannun Washington DC Abuja Lagos Kano da nan Washington DC eh, eh lalle banda banda abubuwa kadarori da ya mallaka na matsayin shi na mutum ba eh. matsayin shi na wani da ke da bukata ta musamman ba mutum saboda me wannan abin da ya na kasa kamar ma shi ke da is it ta'al conference hotel ko eh, da ke lafiya da shi ma nashi ne ko to kaga irin wannan abubuwa ne da me ya kamata wanda yake da bukata ta musamman ya kalla gaskiya to ka dauke maganan kasuwanci sai kuma shiga siyasa ya kuma shiga siyasa kasancewa kuma sannan siyasa za ba za a kasa yi da kai ba ya shiga siyasar mm. sannan kuma karshe dai a takaice sai da kai har gwamna sai da kai har gwamna wanda shine har yanzu ka lallai gaskiya wannan ba karamin misali bane to abin da ya sa muka dauko irin wannan labarin Ibrahim saboda mai sauraron mu ya fahimce mu da duk wanda yake sauraron mu a daidai wannan lokaci hmm. idan ka ba da labarin wata ko wani da ci gaban da ya da irin gwagwarmayar da ya yi hmm. to zai gane cewa ashe shi ma bai makara ba mai saurare in yana da bukata ta musamman a jikinsa kwarai da gaske hakan ba zai hana shi miƙewa ba yawwa zai zama bai na kasa ba saboda bai kasa ba mm. saboda me ya nakasa saboda ya kasa. Yau amma bai kasa ba wato mm. akwai wani wani faifan bidiyo da ke ta yawo a yanar gizo mm. na wani yaro da bai da hannuwa bai da gabaki da bai da hannuwa amma in ka gani da yake ina irin tseren nan da ake na kurbe eh. in ka ga yadda yake a ruwa tashin hankali sai abu ya baka mamaki sai an kama shi an rura shi eh amma in ya daka tsalle in ya daka tsalle ya fada ya fara sullu a eh, cikin ruwa ba gabaki ɗaya ba ka fada nan gabaki eh, ɗaya haka nan haka yake hmm? abun na ce tun suna ƙananan yara. Na ga aikakan kokarin tuturo mai eh, ƴan ƙananan bidiyoyin. To kaga hmm. da tun anan ma za ka fara ganin ka ga misali yanda ya riga ya sa a rai. Eh ya sa a hmm. rai. Akwai wani ma da za a gan shi da matar shi da ba shi da hannu. Ba shi da hannu eh. ka gani amma haka hobi hana shi ba yin wato tunda ba misali ba zai amfani da hannun bojan to bari amfani da kafa ko ko wani abu kuma ya wani abu kuma ya ci gama burin shi wannan shine ta bature determination determination kwarai eh, wanda aka ce need to success tomorrow in turawa sosai eh, gaskiya <laughs> to da fatan insha Allah duk waɗannan abubuwan da muka faɗa zai zama ishara ga wasu in Allah so kuma kamar yadda muka ce shi wancan bawan Allah za nuna shi ka ba mu labarin shi mako mai zuwa in Allah so ya eh, yarda eh. sannan haka zamu yi ta daukar sa Hadda sai mun kai harkar irin su shugabannin kasa su Roosevelt da suka mulki a nan bai ho mikewa ha bai mikewa mm. akwai gwamna da yayi a New York ba gani kwarai da gaske makawo ne eh, ban da wannan ma akwai mm. wasu da dama da yawa suka rike makamai zamu dinga zakulowa muna sirkawa muna dan kawo mutane saboda masu sauraron mu da kuma inda suke da bukata ta musamman musamman su san cewa za su tashi tsaye ne sai Allah ya taimake su da kuma taimaki abin da suka yi kudure ya kamata masu sauraro su fahimta cewar in baka daidai to kana da hannu sosai in baka da hannu to kana da kafa dole wani yana da wannan wannan bai da amfani to wannan na da shi a gani to duk irin wannan to sai in ce Malam Ibrahim Jirmai na gode sosai da ka sami dama shigowa shirin makarantar to Malam Usman ni ma na gode kwarai da eh, gaske to Allah ba mu sa'a amin to duka duka nan shirin da ka kasa ba kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake dawowa a madadin shi Ibrahim Jirmai da kuma duk waɗanda suka taimaka wannan shirya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take ba da umarni Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na To a gaida Usman da Ibrahim Jarmai yanzu kuma ga Ruwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana. Yau da mu so sharhin jaridun ne da jaridan da Informa. wanda babban labarin ta shine minista ya yi amfani da karfin soji akan sabila da ba su da kariya. jaridar ta ce Minista da ke kula da tsabta da albarkatun ruwa mr joseph kofi ada a kokarinsa na nunawa shugaba na na ado a ado cewar yana aiki ya karkare da lalata ainihin rayuwar tarin iyali a ranar alhamis ne ministan wato kofi ada ya umarci sojoji da ƙarfi su fitar da 'yan tireda daga wata kasuwa kusa da kasuwar malam kusa da gbawi inda suka lalata kimanin buhun gishiri 185 da wasu ƙaddarori shugaban masu rinjaye yayi zafi Jaridar ta yi bayani cewar mazaɓan Suwami da ke cikin jihar Ashanti. Al'umman wannan yanki sun sha aradu za su nuna wa shugaban masu rinjaye kuma ministan harkokin majalisar dokoki. ce mensa babban darasi su fidda shi majalisar a zaɓen shekara ta dubu biyu da ishirin. Sai kuma wannan labarin. Kanu ya rarraba a NPP. Jaridar ta ce an samu rudani a cikin jam'iyyar NPP wadda ya jawo rabuwar kawuna a cikin jam'iyyar game da ra'ayin bari mataimakin caman jam'iyyar na biyu da aka dakatar da shi mr sami Krab ya yi takara na wani matsayi na 'yan zartarwar ƙasa na jam'iyyar Ita ko babban jaridar ƙasar wato Daily Graphic yau babban labarinta shine gwamnati da ta bunƙasa aikin gona. Wannan kalami ce da ta fito bakin shugaban ƙasa na na ado dankwa a kufa ado. Sai kuma a wannan shafi har yau gwamnati ta ware kuɗi gana sidin miliyan goma domin mata masu kamfanoni. Jaridar da Today Majalisar Dokoki ta amince da naɗin Martin Hamidu a matsayin mai shari'a na musamman. Jaridar Ghanaian Times kuwa cewa ta yi kashi wato kanju ya samu gagarumin ƙarfafa yayin da gwamnati ta ƙaddamar da shirin raya ɗiyan itace na shekaru goma. Ɗiyan Ghana ɗari biyar ke cikin kasaran a ta su zuwa gida Ghana daga Dubai da UAE da wannan. muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana To yanzu kuma ga rayoyin da ku masu sauran kuka aiko mana. Assalamu alaikum Radio a America. Sunana Ma'azu Lawaru ba ka san du haske. Da Allah ina kira ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. Allah ina kira gare shi Allah shi taimaka mana daga Ilola zuwa garin Jadawa game da hanyar motar da aka mana tun zamanin Alhaji Shehu Shagari wanda yake yanzu nuna hanyar mai sunanta kabari kusa saboda ramu. Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Ubangiji mun gode maka. Mu al'ummar jihar Yobe yau kwana biyu kenan ba mu da kwanciyar hankali bayan da aka ebi 'yan matan makarantar sakandare na garin Dafi a jihar Yobe. A yanzu yanzu nan muke samun labarin cewa wannan 'yan mata sun samu sun kubuta. Allah mun gode maka. Ubangiji ya karbi addu'a mu. Rabbana Allah mun roƙe ka. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitira. Assalamu alaikum biyo a Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a da Yola dawwamar kare abinda zan faɗa dai abinda kawo general muhammadu buhari allah ya tabbatar da alheri salamu alaikum murya amerika ni ne bala mai magani unguwar zagi karamar hukumar ma jihar katsina murya amurka dan allah ku gaya mu gwamnonin najeriya shin wai dan allah dan annabi wai kamar gwamnan jihar zamfara ana ta kashe mutane dan allah shugaban ƙasar jihar muhammadu buhari kai wani abu a jihar zamfara. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayan samar wa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da ɗalibai da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi. Shugaba Trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na fada White House cewa a kuma baza tsofaffin sojoji a ko ina cikin makarantar. za mu yi nazari akan wannan sosai a wani lokaci ma trump ya yi tambaya da cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar mutane kalilan daga cikinsu suka daga hannu sai kuma ya sake yin tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba sai da dama daga ciki suka daga hannu daga cikin kimanin mutane 40 da suke ɗakin da suka hada da ɗalibai da iyayensu da kuma malaman makarantar da aka yi harbin Trump ya kuma kira da a janye dokar hana ɗaukar bindiga kusa da makarantu ya ce gwamnatinsa za ta kara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayarwa mutum da bindiga. Za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga. Fitaccen mai bishara ba Amurke Billy Graham da ake ɗauka a matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin addinin Krista tasiri a ƙarni na 20 ya rasu yana da shekaru 99. To madalla yanzu kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. sai an jima ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri ciko har da shirin sai bango ya tsage na jumai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace alera Abdu da taimaka domin gabatar da shirin sai Solomon Abu da ba da umarni da injiniyan mu Jim Cook. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya mu kuma mu je mu kwana lafiya. Sai an jima mu.